الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ce biya min ci tabbata Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tsafa gutuwa ba ya February 2015 kalendar miladiya ya ci gaba da katon littafin alkawa'id wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir al-sa'adi rahimahullahu ta'ala ya na ka'ida ya gbawasho man ga ka'ida na ga yalzimul mumtani ma ya odu ala sharikihi bid darari raf'uhu waji dole ta ciyan ya ci da alayar zakan yan enega lagun to zabaci yin zanen tun wọn ji nufi abun nabo in ṣe dabo wọn ji yẹn ní àgàgúbà ìwọ̀n ko kanu ci abe shi a ga zaguba wọn bike ba ko ko a gan zaguba wọn rakunni ni ko ko a gan zaguba de wuji ni ya de wuji ba gini zaguba bai mabe wọn eyi bi na shi ta da ji faruwa zani ga ala zin yi na kun zani ga kuma ko zani ga ala kala ni an waya zani ga ga wuya mu ko zani ga ala so kawe ya ku kanu la sha ne zani ga ala ma patagezo zani ga wuji na na ala ma ku zani ga ga ku e yiri na ji kiwajo ko ya ji fahimta ko zane gaji haƙƙi famba da zangoci nan kowace mai zaye makwabci ya zanen ungwayin ya zanen waje na lagunce zanen waje haƙƙi gani bai e na ebe na na bisa a salim wala dorara wala dirara hmm. ji guma omalugo egun jewo ma a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullah E, ga falau an na dara ta ji ila ta amirin e mega da bukata yi yatu wamta na hadu shuraka'i zai nimi niyan zai ji ma wani ke ba yi na ganwu ya kan wujen da yayyana yujina ujibira ala ta'amir a tilas ala ya yaji wa in kana wahdahu lam yujbar ngai ga yin wuce wuce bugin wuyan umane bukata yin yaji cikin wuya ya jan a guyayin lakin idan idza ta'allaka bi haqqul ghayr wajaba mu'awanatul muttar ilaiha abin ki haki zalo shi gaje bukata gala bona su kun dole misali bani emi cici e baba jan jeli ko hmm. umaje juguba e giba giba giba a shiga to emin na zane shiga gigu ne egi ba gigu e ba nan ko egi ba gigu ba nan na be gigu ya emin na ganci na sukun karagi wunde bukata yin alazuma ya tu zingin da ce gu wunde bukata yake mm. eh mm. alawa ya ji

ebo ne kagan ayi ujian wọn lagun tó bí o wọn lagun tú àmá gẹ̀gẹ́ èmì náà tó gbójú wíwọ́n wọn tí wọ́n yá ayi ujian ibi ya yín ẹni ká náà wáyé wọn ko yi jefa ita gan nani mm-hmm. Nga ga mallawa ga ci manya fi kiwo shi mm-hmm. ne suka lo to hadisi eh, ne ya ji shiru ya hadisi shi ajan lagabi a ga ungwayi a jisina annabi sallallahu alaihi wasallam nfe gagan ko a jisa abdullahi amur bin rasu dona na fefiya zunkan doro a doro annabi jigo fiya zunzun zun ẹ̀tọ́ni mm. gan àfi ogan àti hali ọ̀ka kùnà àmì bí gan wọn fẹ́fọ ẹni fún láfọ gúgbù fa gan àfi ogan àti òtí bẹ́ẹ̀ gan wọn fẹ́fọ ẹni wọn ẹni ẹni fa àdìs náà ẹdẹ bá di rí náà ṣọ náà mẹ́yà àdìs ìgé àjà àgọ́tọ̀ ìyá bá náà mí ni ó fìrìgítà wàhálà fí ó tsaba ko a da kiyamu tsaba ko gidi ɓatan da lutu wani da fako deja ebo lozu ga biya shumbe to ba ya liwa wa ci ma. Kin wa ga jijiyen yan na ni ba ni wa be la ko yi ko ebo ki bo ini aje shura ka o dan fi yan ba nan ko ye ji fi ju ga na ko ta min ye min ye ganin bani annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yamna aha dukun jarahu an ya yagriza batan fi jidarihi zandon domin ya bon ga kan makwabci na wa kan kakata ko ha ibo mu karo wani hmm. ma bayanin nan kare yi wajen nan makwabci wa e maci ewe ni mu kwamci wa ya kwatun da ka ha wannan mutum laye gbin habu an tula da hacci ma to yau ce laye da ke nan mm-hmm. a ga ga makwabci wannan mawaji guwa na ja na fi mini gwala giyan hukuku jaro eh shi da bane makwabci ya shiya nan min ne na ji dalili je jin kafan don duwanin kuma dogon yin da shaji dabo a da dalili na lauke a e, na ma da dalili na lauke kinan ke a nan misali wuri da na gaje mai cici nan ungwen hmm? ya zangoci na wari tasarrufi da ya yi wuce wana sai bi hakkin yanzu yin wuye mine ko na ji ganewa misali bayanin nan ya e, zangoye mai cici

ko ya ji fahimta ɗaya bane dukiyoyi na nan annabi a sallan ma ga la yahillu ri'in musulmin illa an tibi nafsin minhu wujin halalli na walagwa to dukiyar musulmi na sai da bambuwi ko a mangole wale na na wucin alal umum amma taksisi ruwo abe ke tasarrufi na waya jibonin kagin wa lagun to kagin wa lagun to du emi to duki wuya ne ko laji ganewa ngamba la ka kuma lobu e, under relationship yin landlord yan be tenanti ko wale ga major repair za jojin wucin landlord ebonin wa affect yin structure yin na na ko inda gwa covenant ga dambu ka ne ka agreement ko ka didi nan ko lease na ci ga bambe kaze bambe kaze ko be kaze ko be kaze amma gbanin nan waye ni gwaya nga ba ga wa fan yirin nan wacce bai shi fana da cewa shawon habu a ga yana waje nan ma biya waga wai wa bobu yiri na wafe wa bobu yiri na wafe da shi wadda bobu lankan wace wafe la ciyo sai layan habu no problem ngo diga na ko padlock na landlord de la kata na tsogo nan mun dana ga, a gaskiya padlock yiri na wani zo a zoci a banwa kawo ga gode wa ce ofi da shi fadla kullu ce ofi la jike ofi la ya bangole tasarrufi ndo ci na ma tasarrufi na la ya duru bil mulki wel on la ku tsaye na landlord wi na ma la ku to landlord ko ji gane ko o kata na gonin wa gaskiya kata na take wa ta rumba rumba shi wa guye fianci ji ngole pianti jina waya yajina a ah, ga yabo na waya pianti ya jina la yahu da mimri muslimi la bi da salatu magwalato dukiyayin na wana hmm, na shi ga su gwala ya bun ba wanda taksisi na taksisi kiyo ta cin sura na la ya zurru bid maliki ko ji fahimtu mm-hmm. al-hafiz ibn abd al-bar mun ji bayani ga fai kuna hina izin ma'ana kaulin nabi sallam ma'ana ya gana nabi sallam da wala hilul ma'an limri'in musulmin illa an ta bi nafsi minhu wuja lalle ne za lagwato dukiyar musulmina sai bai sai bai kiyo sai bai yarda wuyi waya da jina ga ina kharaja ala layani ne da su da ya tiya layani shi ainihin yin shi wani riqab gan da koroji ke koroji ma'ana wuji wuji na zan wace wuyu na wada kun yau yi ibe yi zini wuyan ko nan gi nan ko raku doku emi mota mashin wale yan na ji bayani na zan wace wuyan wani wa ji gwafi wa yan jini wace ci wannan ji kazan wannan wakun wannan lamaza ma yi bai zini wuyan ko ji ko mm. wastihlakiha idza hadasa idza idza ukhizat bighairi izni sahibiha ko yanzu lai nuna ndu la wujan fa ko la wujan la ka ma ibe izni ne zai wuna ha la ala al murafiq wal athar lati la tastahiq biha raqaba wala ayn shay wa inna ma tastahiq biha manfa'a e shi dambu na eda lo we ti anfani ji me wona mami machine ni tun we fiti ji ko mami mota milan laye min lo asibiti shi ko mami bayro milan kalita mi ga kazan alayen oyo kiji na dana eh aga kyau ga na lawe wace jan fani na kwange amma gba ni nga na ala mọ we o ga jọ kalita o ga kalita o la bayro mbi ami o de kalita zo fe ku ye wo gba ni nga aro wala hilu malim muslimin ila anti bi nafsin nafsin minhu wọ́n jí gáàni ọkú wà lé gẹ̀ẹ́nẹ̀ tàwọn jìnà ń jà bí ẹgbẹ̀ ta ó rí gá ga ṣìgbá ni misali ìdàmú tó kí kíní ọdún yẹn lọ fẹ́ dà kóhun yẹn bá búgẹ̀ lóòrò mọ́ náà lé ń jí ti náà sọ ìdàjẹ́ àǹfààní bẹ káwíyàn ẹ̀wọ̀ láàrùn mọ́tò ní ẹ̀wọ̀ bùrà ní láàrùn amma waga jiya wai waga da dukiya hmm. wanda ya mishin biya ni waje kuji kuji gaji na zuku waje ke lewa gura wajen fe ba tila fe jiya wata ngbaji ngole waji wa tasarrufi ji more than ina la waga waje na amma ba na ga misali za kan kwanto ko za kan katako gindoci ko ci ha karayen makwabci ubo wani tabuwa lagunta makwabca in ba na ke wajibi boyo kashin Ko yi ji fahimta hadisun yan layan na an na a dukkan jarahu an yagriza kashe batan fi jidari alayini ga zanwaci gan hadisiyan na ya layam na an na dukkan jaro an yabi sa kashe batan fi jidari etiyan mandubu boyo kunje etiyan wajibi ba na magali imamu abu hanifa to maliku gan ngama abdul hakam gobe da ya bayan ma maliki boke din gan laisa yaqdi laisa yaqdi ala rajulin an yi yaghza khashabatan fi jidari jari wa ina ma nara anna zalika kana min rasul sallallahu alaihi wasallam ala alwasati bil a ga anibi sa a gan, ganna gan ya tiye kibo ya e tiye ilaji e wutu ake makwabci wuci gan wa aksaru ulama salaf an na zalika ala nadab dokun don da ya maya salafu shi a gan ganna ya tiye mandubu boyo a majin fassara gan ta ce ma'ana hadis na nabi sa sallam gai zarta zane tsaha duk mai imra'ata ila al-masjidi fala yamnaha zane yuga gawa lo sallaci don gajin ga kawo masallaci loma wajen yanku ne ce na da goyo wa kadimar hadisun ya abi da gobe hadisun ya abu da be ko na ga izasta zan a dukkan a hahu zan da ci magan wujubu wuce ya ce kibo ya ce hadisun izanu ɗan da ya ga wani gole wọ̀kan kwanto ba kare ya ko kan katakon da ce hagu ko ko layan da ce hagu da sauransu na shi benyo ila jiwo ibe ziya wa ko amma bayanin nan karo gidan inda aka lewa su biyan kara nan siminti kuma buloku boka kwatu na jifo wace be shi a mafi gawa waka kwanto ko ga kala biyo ga bata waye wuce to e bo ne ngoli dorora ta yusuf fif amma kan de dorora la gun to wa no problem ko jiga ne o zan wace mini yan manjo maga na yi wajibi ka ne wa lagun to zanen wuna ne ko na ga alimamu shafi to ahmad bin hanbali to dawud ibn ali az-zahiri to abu sauri to zan do ce mini ya alul hadisi jo ke da kiwo ko ga da mako ya sun wan wai dunan da kan wa ka konto baki ba sun su ba ni hmm, ko ga kan man na sai dole na ga man ne lobe na ga to umar ibn khattab radiyallahu anhu lobe alimamu shafi wanda ga alimamu shafi dai maza ba kuma ko a dai maza ba ba ko amma dai maza ba wuro maza ba ba ko alimamu shafi ga gagagan maza ba na alimamu shafi ta kakunu don iraki wani kafuru don bagdad wannan maza ba wuro ma ngai kafuna alimamu alimamu shafi wujijira jijira mu ci jaba jiba eh wuci ya bashi a wuci misira ta ku wuce bashi misira nan ya fata wani mutum na juya ira ke nan wuce ba a taron rai ma mu shafi dai maza ba ba dai maza ba ba kuwa ma dai maza ba wuro so maza ya gan ba ma mu shafi sai gana wufe le gan wai wajibi ful eh, ya ce ga sai na muru mulkiyar ya ci eh, ga sai na muru goma lamito zando a zamani ma mashafin da zando liba mini ya ga wuce ba a mangole maza boron ya lima mushafi wasu kun bega ga guba kuma shirar ci labe ga zanen wunin layi zinuya yan dai waga Allah dai kai da na bai ne wani ngayi a da ke yanni daga cici zane shi magani na ji ake da wani kanuwa ji dabo, da ba umaga da kula su yi wuce na ga a ta ki zanu wuce na lugwa za wuce ja je zini ya gannar yazo a da ke a da zini ya lamarin na bezo ina yi waza abuwan na bayanin ga jikiyar hmm? ga da wani bani makwabci guba da nan

kapu na misali zane dan za kuma ta shago na wuzuri da shiga da yaju lugwa wufo mu ya zane na ne wato fox na zami ya ta shago wai wai kaza ebo eh, da ya biya ko da kaza bi biyo bi biya ko ji fahimtu da sauransu so eh dai da ne lawi ne kiyo abe kiyen eh ga cici hakiza kamar madan bonan abe kyau ga aji tasarrufi dabon na nga affect na lugwa zai ke na haƙin mu ibe izini an yabo biya ga da ake abu mu amma nga ga wa aji tasarrufi dabo umma alagun latin wa ke juje ga fayin no problem kuyo ko good talibanin nan ya je mota ne fada da guba gani mai ta wace shi ngo le wo shi mi o fibo wọn alagun sọ wọn wọ́n ṣe ń jẹ́ olíbọn wọ́n alágùntán wọn wọ́n ju sáfìsì wọ́n alágùntán wọn kó àmọ́ ọláìjìnà owó kún súnkún wọ́n alágùntú ń gbọ́ èzì ní zàbàjì ní oríkẹ́ ǹdẹ́ consent kó lè gan wọn kúrú ń gbà ń gbà funu wọn wọ́n lè wọn alágùntán ní ọ̀sọ́ gádùn ìwà èzì ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ ń láwọn funu wọn so babu gabu ya bayani na wọn jí fọ náà àmọ́ gbá nínú ẹ̀zàgá mọ́gí kúyọ́ oko hmm. ẹ̀bá gan wà gan alájí náà tó súnmọ́ kan zan èmì gan wà gan alájí náà tó kíyọ súnmọ́ kan zan wà bí udù ẹ̀gán zẹ̀ gbó ẹ̀gán ẹ̀gán ẹ̀bọ́ òdù mú wani rijali halayi na daraja amma an gole laifi dawa eba bai mi a jike a laurent table discussion a caji shawara gan bido je tiyan suna kici ga ya ejo yan ngo ji gani ako so ebo ne ba ju to sunnana umma ko shawara ne mi yunanan a ga ba laifi jan amma ne je su sukun aláṣàwọ̀rọ̀ aláàsànlòjì ẹgbẹ́ ìgbọ́dá ní olólùsí kí olú tíúta to avoid fitanji káàkiri àwọn jí etí yán alẹ́lòjì bùn ó sì tọ́wà kó yẹ jẹ́ fẹ́yìntú